وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين kuma ya kai wannan manzo baka kasance ba kafin a turo ka kana fatan a saukar maka da alkur'ani a matsayin wahayi daga Allah sai dai kawai rahama ce daga wurin Allah ta hukunta saukar da shi a gare ka saboda haka kada ka zama mai taimakawa kafirai akan abin da suke kai na bata